Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Wannan ayyuwa da makirkira ta aka mun san cewa lalle ƙasar mu ba ta da tsaro noman da ake yi a shekarun baya ba shi ake yi ba mata da yawa a nan arewacin najeriya sun fito su zama mabarata hausawa suna cewa wai kome wala kiri magawa wai mutuwa ta ja mata masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Batun tsadar rayuwa a Najeriya wani lamari ne da ya ɗauki hankalin al'umma ba a Najeriya kaɗai ba, har ma da ƙasashen ƙetare, banda uwa uba ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya. Yau ma muna tare da iyaye mata Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nuhu Umar domin nazartar wannan lamari da nufin neman mafita a wannan tattaunawa da wakiliyanmu Binta Ibrahim ta jagoranta. A makon da ya gabata, Aisha Naira na bayani kan yadda iyali a Najeriya ke rayuwa kan ƙasa da dala ɗaya a wuni lokaci ya ƙwace mana, inda kuma za mu tashi kenan yau. zancen yunwan nan ya kai ga cewa mata sukan yi sammako su fita su tafi lambuna da ake fitar da kabeji sukan da zo ina lambuna da ake fitar da ganyen kabeji shi ne gona shi yana cikin gonarsa yana cirewa su kuma suna ɗaukowa suna kawa suna ɓara wannan bayan kabejin wannan koren ganyen za a dawo da shi wannan mai duhun nan wannan mai duhun mm. in aka da shi gida sai su sa ruwa su yanka su wanke sai su dora shi a waje su diga mishi ruwan kanwa domin ya taushe a dan samu wani abubuwan sinadari a dan jefa a hada a kwada ma yara shi su musu kai bakin su mun kai ga wannan matsayin ana samun wannan to a fahimtar hukuma hmm. ta daga ina matsalar ta taso bayan ga bayan cewa farashin kayayyaki sun sun yi sama wannan matsala ta taso ne daga wasu tsirarin manyan 'yan kasuwa da ƙananan 'yan kasuwa wanda tun da amfanin gona yana gona ba a kawo shi gida ba suka dinga bin ƙauyuka suna siya abincin a gonakin manoma suna kaiwa suna tarawa a manyan manyan su yanzu ya zama idan ka shiga ƙauyuka da karkara da wasu lunguna idan ka ce babu abincin kuma daga wurin su ake samu abinci a kawo ƙananan kasuwanni na ƙauyuka sannan a ɗauko a kawo manyan kasuwanni to babu yanzu kamar kina ikirari ko kina zargin cewa shi wannan dai tsada da aka samu da yunwan nan kamar kirkirarsa aka ke wannan ayi yunwa dama kirkirar ta aka yi mun san cewa lalle kasar mu ba ta da tsaro noman da ake yi a shekarun baya ba shi ake yi ba amma duk da haka nan manoman mu suna yin kokari suna noma abin da zamu yi amfana da shi a kasar mu amma me mugayen yan kasuwa sun riga sun shiga cikin al'amarin masabiyan sun shiga cikin al'amari su a arga malmala wannan abun faduwar darajar naira to da lokacin da aka samu dan matsi ko kuma canji a cikin iyali mm. akwai matan da za ka iya cewa ba su da hakuri ko kuma mazan da za a ce an tunzura su abu kaɗan musamman a arewaci da aka san cewa sunan auren mu a lallaba mm. za ka ga abu kaɗan ya sa an kawo hargitsi shin wannan tsadar rayuwar da canjin nan da aka samu ya kawo ɗan hatsaniya da kuma canji a iyalai ya kawo sosai saboda ni ma kaina ga nauci kuma na yi wani shari'a a satin da ya wuce yarinya tun tana ta haƙuri tana ta haƙuri da shi da babu haka kawai sai ya ce mata ta tafi gida ya gaji ya gaji ya tone ta faɗa mata ta eh, shi ai ba ta To. da ya turo ta gida shiru shiru ba ta biyo ba shine iyayen suka ji shiru ba ta biyo ba sai suka yi min magana suka ce to ga yarinya fa ta zo gida kuma ba a neme shi yi magana ba na ce to ku neme shi mana da aka neme shi sai ya ce kai shi ya gaji fa da auren nan ne ba zai iya ba to na ko auren raki suna ta mutu ana kada wa hutu eh, ne to <laughs> to ya za a yi hajjariyar to eh auren raki kan yanzu suna cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. domin ne yanzu matan su suke da auren ba mazan ke da auren ba in kina so ki ci gaba da zama da yawwa ke kike da auren ki har in Allah ya taimake ki ya gidan da in kana zaune a gidan haya ne yana ya samu ya biya kuɗin haya na shekara mm. to alhamdulillah kai wannan kin kin gode Allah domin me in kika ce kin yi abubuwa da suke tafiya kin yi fashin zuciya ya samo 20 50 30 ya baki ke kuma ba za ki nemo 100 200 ki dora akai ba au ka sai na mace sai ya fi na namijin yawa ai ke kike yaya ke ku ta yi baki ki basu wani ba in ya samu ya lalaba shi shigo da sha biyu mm. asuba na yi yana zuwa masallaci to daga can fa ya zara takalmin shi kuma sai sha biyu na daren goban Allah ya kai mu zai kuma lallabowa ya dawo ya sadada ya shige kin lallabi yaran nan sun yi bacci to kin ga yanzu ke kike da hakurin auren hmm, ke kike da auren ba shi bane yake da auren a'a igiya auren Allah na ya riga ba shi wannan hukunci yana hannun shi amma kike da hakurin auren domin yanzu muna gani abubuwa da suke faruwa da yawa kotunan ma an daina zuwa domin ma aka je gaban alƙalin cewa zai yi haƙuri ki kuma ki zaki rike yayan ki kuma haƙurin nan ma daga anguwa da kike ka fita shine za a baka a ce maka kai in ma ka je gidan ku ka kai ƙara can ma haka Can ma zai ce to ni ma ga halin nake ciki ga sauran ɗan ki da tsohuwa sarrafa mu ta dawo kuma ta ƙara daura an kuma kika dawo mm. to fa ni ba zan iya rike ki ba to gara ki haƙura a can ki zauna a gidanki dalili yanzu haka shi yasa mata da yawa a nan arewacin Najeriya sun fito su zama mabarata kowa yana kacaniya masu aiki masu aiki na yi masu sana'a na yi masu ma yawon bara suna yi duk wani wurin da zaki je wajen dan jabba da hannu zaki tara akwai mata da yara ko ba na kasassu ba lafiyayyu ko masu aure ko masu aure ne zaki wai ta kora 'ya'ya biyar a gabanta duk rashin imanin ka sai ka tausaya mata ka tausaya ma 'ya'ya. saboda ba ta da yanda za ta yi da su wani yana garin wani ma ya haura ya bar garin shi majin to zai zauna ne kullu zai a ce mishi babu yau da gobe sai Allah in bai tanka ba gobe zai tanka in aka yi wasa idan ya mulba da hannu ya kai wani duka sai ga an zo an yi danya to madadin haka ga har ya bar garin ba gan shi ba sai ya zauna lafiya akwai wata mata da aka same ta a garin rasa matar gidan take zaune hatali gidan haya ne to kudin ta ya kare to mijin sai ya gudu sai baggaran ba abin da za a ci ba abin da za a to mai bai bada kuɗin haya ba wani abinci zai iya bada ai muhallin ma shine farko tukuna to ba abin da za a ci balle muhalli aka tashe ta a gidan kai ta tafi cikin daji ta samu dan wani sai ta zauna sai aka tsince ta a cikin daji tana kwana tana fitowa daga cikin nan din ta tasu ƴaƴanta duk yanda wani aiki na ƙarfi yake matan nan za ta yi domin ta kula da wayannan ƴaƴan nata babu ko makaran boko da islamiya ba wannan magana sai aka tsince da cewa ai matan nan ga halin da take ciki aka ga irin abubuwan take na wahala sai da take na wahala tana aikin gini gini na daukan kasa da sauran yana kika sai namiji zai je ya zauna ya dauki kankara ya hausi ya ya bi takala ya hau ya dora kankara a sama haka take yi take wani rayuwar dan ta samu abin da ta ci kuma wannan aiki take a wani biyu wuce a bata naira dubu ɗaya ɗari biyar zuwa naira dubu biyu shine kuma za a abin da za a ci na ranar kenan iya ka a bata na ranar kenan kuma tana da 'ya'ya guda takwas to a wannan lokacin nan shine aka fuskanci wannan hali da wannan matan take ciki yadda waɗansu ƙungiyoyi da yawa suka shigo cikin al'amarinta da makota da masallatai da malamai suka ce to wannan mata ya kamata a san da za a taimaka mata shine aka yi wata gidauniya wanda a ƙarshe aka samu aka dan samu mata mahalli aka gina mata dan gida aka samu fili aka dan siya mata dan wani ɗakuna guda biyu ana haka aka dan samu abincin da aka ɗan kai mata gida aka tono ta zauna saboda ma lafiya ta lokacin kuma ta shiga cikin wani hali saboda me mace ce kuma shekarunta sun riga sun ɗan ja rauni irin na mata aka dan samu rufi aka aje ana aje ta dan abu samu sai ga mijin kuma ya dawo ya bayyana ya bayyana a ya dawo ya bayyana ai an samu da zai dawo zo shi mai dan fake huta a haka na dan nan saboda mazan yanzu zama masu rauni ke su zama masu rauni ai rauni gare su wallahi mace da za ta yi ba za ta taba zubar da ƴaƴanta ba mai imani ne yanzu wallahi zai tara mata ya dafa abinci in kika zo akwai wurare da yawa yaji gani an dan tara mata mai imani wanda yake da shi margo masu imani sun dan dafa abinci an dan sa shi a cikin dan tekawai din nan ki zauna ki ga yadda za a ba ma mata dan tekawai din abinci da su da ƴaƴan da suke nan ba suke warwasu a wannan tsadar rayuwa wanda muke da manyan-manyan masu kuɗi musamman mu da muke arewacin Najeriya. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai dai kafin mu sallama da bakin namu mako mai zuwa za mu ji matakan da suke gani za a iya ɗauka na neman sassaucin wannan tsadar rayuwa. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Aisha Abdullahi Naira da Aisha Bello da kuma magidanci kuma ma'aikaci Nuhu Umar sai ko wakiliyarmu Binta Ibrahim da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balawe da daidaita sautin shirin kan batun aikata alheri masu iya magana suka ce ana bikin duniya ake na kiyama idan kuma aka ƙi sharan masallaci a yi ta kasuwa. Kai ma kana da gudunmuwa da za ka iya badawa ga inganta rayuwar iyali da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi dan su muke ashe